zuwa mamalik din na misra da sarakunan ƙasar sham sai zama wannan abin ya yaɗu kwarai da gaske tsakanin sarakunan da manya-manyan jami'an gwamnati ministoci kwamishinoni kwamandoji duk inda suka zauna zaman majalisinsu suna irin wannan abin sai ya yaɗu to kuma sai ya gangaro zuwa majalisan ubadu da zuhadu da auliya'u sai suka fara su ma suna yi su kuma da suka tashi sai suka ce addini dama kuma shi tsayen malami kenan idan malami ya tashi lalata duk abin da yake sai ce addini ne shi ne lalatar malami kuma sauran da suke ba su ce addini ba ne amma shi idan yana yi to sai ya ce addini ne kalla ka ga yadda fastoci suke fasto zai iya yin mazina sai ya ce Allah ne ya ce ba ka suke ba wani fasto gaji ya ce Allah ne ya ce wa matan cocin shi ciki sai a kama shi wa mata wajen dozin biyu ciki sai ya ce kuma Allah ne ya ce wani ya ce wani ya fesa musu shaltos a ido ya ce Allah ne ya ce su su buɗe idansa a fesa musu akwai wanda ma ya taɓa hura wuta ya ce su shiga saboda jahilcin 'yan coci kuma suka shiga to tsiyar malami kenan duk abin da yake ya sa son zuciya sai ce addini ne Allah ka tsare mu malam ya ci gaba da cewa bal huwa wa nahu zalika fa aina hadha min hadha to ya zaka ka hada waɗannan guda biyun ba iri ɗaya bane hadha law kana mimma yasluhu an yuhtajja bihi wannan ma fa inda ya zama zancen nashi na shi Abdullahi ibn Ja'far din yana da ƙarfin da ya inganta ai hujja da shi fa kaifa wa laysa bi hujjatin asla to ya ma zaka faɗa ka bayan kuma ba ma hujja bane qala kushairi yace wa kadhalika an umar wa ghairihi fil huda haka nan kuma an samu umar dan khattab radiyallahu anhu shi ma da waninsa sun halasta alhuda wannan eh, kida ko waka da ake ma dabbobi in ana kora wanda ake wa raƙuma mun yi magana akan shi a baya qultu ibn taymiya yace amma huda faqad dhukira al ala jawazi shi dai huda waka da ake raƙuma ko ake ma dabbobi mun ambaci cewa malamai sun yi ittifaki akan ya halasta fala yuhtajju bihi fi mawarid ba za a yi hujja da shi anan ba ba za a yi hujja da shi anan ba kwata kwata ba ba shine hujja ba wa qad thabata anna amir ibn al-aqwa kana yahdu sahabata ma annabi sallallahu alaihi wasallama qala man as-sa'iq qalu amir ibn al-akwa qala yarhamuhullah malam yace ya tabbata cewa akwai Amir ibn al Amir ibn Sinan al-Ansari wanda dan uwan mahaifin Salama ne dan Amr ɗan Akwa akwai Salama ibn Amr ibn al’akwa wannan Amir dan uwan mahaifinsa ne akwai Amru da Amir ibn Sinan ibn al’akwa wanda shi wannan Amir ɗin kamar da za mu zo mu ji malam zai ambata ya yi shahada ne ranar khaibara wanda suna faɗa da wani kafiri sai ya ji wa kan rauni da makamansa ne daga baya ya rasu to hawa sai suka kyamaci cewa wai ya kashe kanshi ne sai da manzo Allah ya ce masa a innahu shahidun zai zai kawo mana waɗannan labaran mawaki ne daga cikin mawaka kuma shahararren mutum ne a cikin tarihi al-Imam Ahmad ya rawaito labarin sa game da kashe kanshi din da yayi haka al-Imam Ibn Sa'ad al-Basri a cikin tabaqat dinsa haka bukhari ya rubuta kissan a dunkule ba tare da ya fassala ta ba a cikin ah, kitabul magazi na sayul bukhari babu gazwatu khaybar labari ne da shahararre to ana tafiya wannan tafiyar wasu malamai sun ce a dawowa ne daga ainihin wato ah, ɗaya daga cikin tafiye-tafiyen da manzo Allah sallallahu alaihi yayi a wancan lokaci ah, sai manzo Allah ya ji shi yana yin wannan irin waka yana rerawa yana kora raƙuma da su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sa'iq wane ne wannan direba da yake kora mana raƙuma haka da ƙwarewa ƙalu suka ce amir bin al'akwa aka ce ai amiru ne faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yarhamuhullah Allah ya ji kanshi to in annabi ya yi mutum irin wannan adda alama ajalin shi ya kusa ne faƙalu sai suka ce ya lalla laula na bi ina ma da zaka bar mana shi ba ma so ya mutu muna jin daɗin irin wannan waka na shi ka bar mana shi mana ma'ana ko za ka yi adda Allah kai ya ɗauke shi yanzu <laughs> wa fi sahihaini an salama ibn al-akwa qala kharajna kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fasirna laylan mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muke tafiya cikin dare fa qala rajulun min al-qaumi <clears throat> li amir ibn al-akwa ala min hanayatik haniyatika baka dan jiyar da mu waƙe-waƙenka ba wa kana amirun sha'iran amiru mawaki ne fanazala ya hadu bil ya yaqulu sai sauka yana ba su mora yana ƙara musu ƙwazo da ƙwarin gwiwa yana cewa wallahi laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina faghfir fida'an laka maqtafaina wa thabbitil aqdama illa kaina wa alqiyan sakinatan alaina inna idha siha bina ataina wa bisuyahi awwalu alaina ya fara yi wa manzo Allah sallallahu alaihi kirari yana cewa wallahi na rantse da Allah laula anta mata daina ba dan kai ba annabi Muhammadu da ba mu shirya ba Allah ya kawo ka ne ka ba mu shirya wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina kenan ko ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim yace wallahi laula anta mata daina wala tasaddaqna da ba mu sadaka ba da aka ce mu khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim eh, tuzakkihim wa salli alaihim kaza kaza kaza wala sallaina da ba mu sallah ba da mu zama musulmai ba faghfir ka rangwanta mana ka gafarta mana mun yi kuskure fida allaka muna ba da rayukan mu a matsayin fansa gare ka makatafaina ai faghfir makatafaina idan mun yi kuskure ya manzo Allah ka gafarta mana ka rangwanta mana wa thabbitil aqdama illa qaina ka dinga ƙara mana ƙwarin gwiwa cewa mu tsaya idan an zo faɗa kar mu gudu ka ƙara mana wa'azi mu ji ƙarfin gwiwa wa alƙiyan tan alaina kuma ka sa mana natsuwa ya Allah ka sa mana natsuwa inna idza siha bina ataina dan mu duk lokacin da aka yi kururuwa aka ce mu zo za mu zo duk sanda aka kirari aka ce ku fito za mu fito wa bisu yahi awwalu alaina wannan san kira da za a sa ya je ya kira shine madogaran mu ta fitowa ba ma fasa fitowa yaƙi idan an ce mu fito qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man hadha sa'iq da manzon Allah ya jiyo wannan sai ya ce wane ne wannan mai kirarin qalu amir ibn al-aqwa qala yarhamuhu Allah sai manzon Allah ya ce Allah ubangiji ya gafarta mai qala rajulun min al-qaumi wajabat ya nabi laula amta'ata nabi ce ya manzo Allah mun san wannan magana ce da ta riga an gama amma ina ma da zaka bar shi mu dan ƙara jin daɗin shi ma'ana ka bari ya ci gaba da mana waƙoƙin daga nan zuwa ya mutu din mu dan ƙara samun fa'ida fa zakara al haditha fi istishhadihi fi tilka ghazwa khaybar sai annabi sai eh, imam al bukhari ya ambaci hadisin wanda ke bada labarin cewa shi wannan bawan Allah ya yi shahada a wannan yaƙi na khaybara wato a ahzabu kenan ah, shine uh, shine uh, Bukhari ya ambata daga Bara'u dan Azib Allah ya kara masa yadda yake cewa uh, na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranan yan yanqulu turaba bi bayadi batnihi yana ɗebo kasa na ga farin cikinsa a lokacin da ake rufe wannan wannan bawan Allah ake mushi jana'iza na ga farin cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato jikin cikinsa inda ya daga hannu yana ɗiban yana ɗiban ƙasa kuma har ma shi kanshi annabi ya dinga maimaita waƙen da shi wannan mutum yayi yana tamathulin waƙar saboda waƙa ce take babu wani mummunan magana a cikinta magana ce ta gaskiya kuma magana ce ta ta daidai wa fi sahih muslimin an salamata bin al-aqwa qala daga salamatu dan aqwa a cikin sayin muslim yace kana lamma kana yawmu khaybara qatala akhi qitalan shadida ranar khaybara dan uwana wato amir ɗan akwa ya yi yaƙi mai tsanani ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama tare da manzon Allah sallallahu alaihi sallama a yaƙin haibar ba a hazab ba ko khaibar fartadda alaihi saifuhu faƙatala yana cikin yaƙin sai wato takobin shi ta dawo gare shi kamar garin wani juyi da ya haka ko wata dabarar yaƙi da yake so ya sai ya kuskure sai takobin sai ta cake shi ta baya sai ta ji mishi mugun rauni sai ya mutu daga wannan raunin faƙala ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallama fi zalika sai sahabbai suka dosa maganganu akai cewa wannan fa kashe kanshi wa shakku fihi suka fara shakka an ya kushi shahidi ne rajulun mata fi silahi suka ce mutumin da shi ya soki kanshi ya mutu qala salama salama ya ce faqafala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min khaybara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama da yahudawan khaybara yayi kwana ya dawo gida fa qultu sai niko nace ya rasulullah in ji salama kine ya ce ya manzan Allah eh, idan li an arjiza laka ka bani dama ne maka rajazu na yi wato wake na rajazu ka bani dama ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa azina lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah ya bashi dama fa qala umaru sai umar ya ce a alamu ma taqulu na san abin da kake so ka faɗa qala fa qultu sai na ce wallahi laulallahi lahu ma daina wala saddakna wala sallaina na maimaita abinda dan uwana yake fada lahu ma daina wala saddakna wala sallaina ba dan Allah ba da bamu shirya ba ba dan Allah ba da kuma bamu samu sadaka ba mu sadaka da zakka ba da sallah ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sadaqata sai eh, manzo Allah ya ce kayi gaskiya gaskiya ka fada fa anzilan sakinatan alaina sai na ci gaba da cewa ya Allah ka saukar mana da natsuwa wa thabbitil aqdama illa qaina Allah ka tabbatar da daga-dagan mu idan mun gamu da abokan gaba wal mushrikuna qad bagaw alaina lallai kafirai sun mana ta'addanci falamma qadaitu rajzi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da na gama wannan waƙen sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yace wane ne asalin wanda ya yi wannan wakar fa qultu lahu nace masa ai dan uwana ne ya manzon Allah shi wakar fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce yarhamuhullah Allah ubangiji ya gafarta masa qala fa qultu ya rasulullah wallahi inna nasan la yahabuna salata alaihi ya manzo Allah to wasu fa wallahi sun ji suna ganin yi mai sallah kamar wani mugun abu ne ba su san su mai addu'a ba su san su ce Allah ya ji kanshi sai ya ce ya kuluna suna cewa rajulun mata bi silahi mutumin da ya mutu da da makaminsa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce kadhabu ƙarya suke yi sun yi kuskure ma mata jahidan mujahidan falahu ajruhu marratayn manzo Allah ya ce ya mutu jahidan wato a cikin kokari jahid shine kamar mutumin da manyar takibul mashaqqa kamar da wasu malamai suka fasara kamar Zain ibn Tin yace manyar takibul mashaqqa wal mujahid shi kuma shine man yujahidul kuffara Ah, wannan ɗayan fassara biyu kenan wakila wasu kuma suka ce ah, mujahid mata jahidan mujahidan ai wato mata mubaligan fi ta'ati wal jihadi ya mutu ya kai tsanani wajen biyayya Allah da jihadi fi ta'ati jihad wasu kuma suka ce a abinda ake nufi da mata jahidan mujahidan ɗabi'ar larabawa ce idan suka zo yin taukidin magana sai su juya zancen kamar yadda suke cewa lailun la'il kamar a ce talatainin dare da hausa kenan duhun dare sai su ce lailun sai su ce la'ilun su mai da shi kamar ah, ismul fa'il na lailun haka sukan ce ah, abin nan ah, ire-iren wannan sukan yi taukidi da shi haka wannan kisa malamai suna maganganu akan fikihun da ke cikinta kala daban-daban daga ciki akwai halascin yin waka ɗin idan ta zama akwai magana kirki ne a cikinta ba kiɗa ba magana ta alheri yaban wani babba kaga shi na yaban Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi salama yana kuma ƙara wa musulman da ke wurin ƙwarin gwiwa su tafi jihadi to babu laifi irin wannan waka kamar yadda Aisha take cewa waƙa kamar kowane zance ne alkhairin sa alkhairi ne sharrin sa sharri ne wato kamar yadda kowane zance alheri sunan shi alheri sharri sunan shi sharri to haka waka ma an rawaito wannan daga Aisha kuma haka al-Imam al-Qurtubi uh, Abu al-Abbas yake faɗa a cikin al-Mufhim lima ashkala min talkhis Muslim sannan da gaskiya halasta mutumin da ke raye a ce Allah ya ji kanshi ba sai wanda ya mutu ba kana yanzu kana cewa wani Allah ya ji kanshi sai a ce ya mutu ne a wanda yake raye ana ce mushi Allah ya ji kanshi ai ga ma addu'ar da ake wa iyaye ai ba sai sun mutu ba wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira za ka yi ma iyayenka wannan addu'a tun suna ra'ayi domin a rahama Allah ba ta takaitu akan lahira ba ne kawai ta dai fi muhimmanci a lahira wanda ya same ta a lahira to shine ya dace amma akwai tausayin da rahama Allah ma a duniya kuma gani irin fasara da ake a zaure ko ar-rahmanu a ce menene mai kyauta a duniya al-rahimu arrahimu majikan ne a lahira to wannan fasara zaure ce alherin Allah ya kai ga malaman zaure <laughs> haka ake fassara mana duka da kowa ya ji wannan fassara ko ina ne asalinta wallahu alam to baya ga wannan kuma cewa babu laifi a muraja'anci a muraja'anci babban malami akan wata magana da yi da ake nema wani ƙarin bayani ko a bashi shawara da annabi ya ce ya yi ishara zuwa ga mutuwarsa wasu suka nemi to ya manzo Allah dan zancen na manzo Allah sallallahu alaihi yana nufin kamar wakar ta isa haka ne ka a shagaltu da ita kadai ai ta yi to sai suka ga to me zai hana a dan kara tunda dai ajalin shi na nan kusa wato su kara cin moriyar dan su samu abin da za su dinga faɗi babu laifi haka sannan na biyu kuma da shi salama ya yi muraja'anci manzo Allah sallallahu alaihi akan maganar da wasu suke wato maganar da wasu suka yi game da game da ɗabi'ar mutane cewa sun ga abu kuma sun fassara to sannan ashe kuma wannan kaga abu ka mai fassara ba laifi ne don manzo Allah bai hana su yace kada daga yau kada wanda ya kara ganin wani abu wata fahimta sai na bada fatawa ko mun gani ya daga cikin fiqhin da ke cikin hadisa da suka ga irin mutuwar da yi sai wasu suka yi wani tunani da irin fahimtar su to kaga abu ka mishi fassara da irin fahimtar ka asali inda ba ka nufi shari ba ba laifi bane domin kaga manzo Allah bai hana su yin wannan tunanin ba sai dai ya ce sun yi kuskure domin lafazin da ya faɗa kazabu a larabcin mutanen makka da majina hijazawa yana zuwa da ma'anan akhtau da haka kuma babu laifi kenan idan mutum ya kuskure a ce ya yi kuskure to ko za a faɗa da lafazin ya yi ƙarya to ya danganta idan kai ma irin al'adar yaronku cewa wane ya yi ƙarya tana zuwa da ma'anar kuskure babu laifi ko mun gane domin ƙarya daban da kuskure a nan abin da annabi yake nufi shine sun yi kuskure domin me ƙarya shi ne ka faɗi abin da da gangan ka san ba haka ba ne kawo kuma ba wannan suka yi ba sun faɗi abin da fahimtarsu ta tike a kai ne sai annabi ya ce kazabu to za ka dinga jin irin wannan lafazan da yawa a cikin hadisai musamman a maganan waɗanda suke hijazawa ne yan makka da yan madina kamar shi annabi da sallallahu alaihi wasallama kamar sa aisha kamar sa abdullahi dan umar to duk irin wannan ana fassara shi da ma'anan akhtau sun yi kuskure ne wallahu a'lam ah, ya ce ah, mata jahidan ya mutu yana mai yin aiki na ƙoƙari wa mujahidan wato yana jihadi against a'da'ullah ay yujahidu didda a'da'illahi kafirai kenan falahu ajruhu marrataini dan haka yana da ladan shi guda biyu yana da ladan ƙoƙarin da ya a wajen ibada da ladan kuma jihadin da ya duka ya samu insha Allah wannan hadisi ne tabbatacce yana nan da doguwar riwayar shi a cikin sahih muslim da kuma takaitacciya a cikin sahih bukhari da kuma labarin kisar cikakkiya a cikin littafin tabaqat na ibnu sa'adin hakanan al ibn hafiz ibnu hajar al rahmatullahi alaihi ya kawo labarin a cikin littafin shi al'isaba fi tamyiz sahaba wallahu ta'ala a'lam wa kadhalika qad thabata fi sahihi hadithu anjasha al-habashi alladhi kana hadu hatta qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ruwaidaka ambasha sauƙuka bil ya anin nisaa ya gana ya tabbata a cikin sayu muslim a cikin littafin ainihin wato sayu bukhari ma ya ruwaito da muslim din dukansu bukhari ya fita da shi a cikin kitabul adab na sayu bukhari haka muslim a cikin kitabul fada'il babu ne ke bayani akan tausayin da manzan Allah sallallahu islam yake wa mata da sauran masu rauni manzan Allah ne farkon wanda ya fi kowa tausayin mata ba waɗannan na ƙarya na zamani da suke magana akan shaidanci na feminism ba manzala su salama in yana tafiya eh, eh, tawagan mata tana daban ne kamar ana barin su a baya ko gefe ko dai wurin da su zama cikin aminci to sai zama ana sa wani namiji ya dinga jagorancin a lokacin shi yana wannan jagorancin akwai kuma namiji wanda ke jagorancin sauran tawagan maza ina jin ba na manta ba hadisi shine albara ibnu azib shine ke wannan aikin shi ke jagoranta tawagan dabbobin da maza ke haye a kansu shi kuma wannan yana jagorantar tawagar dambobin mata wannan ya faru ne a fatu a aikin hajjin bankwana to akwai wannan anjasha alhabashi anjasha wanda an ce wani bawa ne bakin fata bawa bakin fata wanda an ce yana da murya mai daɗi ya iya zance murya mai daɗi haka na ji malam dr sani umar rijiyar lemu hafizahullah yana wani zance mai ban sha'awa cewa wasu ne suke magana cewa tun da akwai kabilanci din da ka ji a cikin hadisi sai ka ji an ce wani baƙin bawa wata baƙar baiwa ce wannan wasu na ganin kabilanci ne ana ana cutar da mu baƙaƙe ne ce to ai ba haka bane saboda a lokacin baƙaƙen su ne tsillin tsilli da haka duk aka samu wani baƙi da gaskiya abin da za a wasa shi shine a faɗa cewa baƙi ne inda za a dinga cewa wani farin mutum ya zo to kowa ma fari ne kamar mu ne yanzu yanzu aka samu wani fari a cikin mu sai ga ana ce mishi yalo ko ana ce mishi bature ko ana ce mishi Eh, wani abu dai makamanci haka sai an mayyade shi saboda ya fita daga sauran mutane shi ne kuma har za a kwatance a ce wani farin mutum ya zo amma yanzu nan aka ce baki kowa ma baki ne ai to irin wannan ne shi ma sai ka ji an ce wata baiwa baka ko wani bawa baki wannan an sha bawa ne baki kamar da aka ce alhabashi wato bakin fata ana mashi kinaya da abu mariya al-imamu tabarani eh, ya ruwaito abul qasim tabarani a cikin mu'jamul kabir cewa wannan mutumin yana daga cikin waɗanda manzo Allah sallallahu ya sa aka kore su aka nasu shiga cikin matan gidajen mata saboda ya kasance muhannaf ne kamar dan daudi ne kusan ɗan daudi iri biyu ne akwai ɗan daudi waɗanda suke takadarai da gangan suke daudantar da kansu su dinga yin magana mata suna ɗaura ɗan kwali suna ɗaura majanyi suna sai da eh, doya da kwai da makamantansu su mai da kansu kamar mata akwai kuma waɗanda a cikin asalin halittarsu asalin jin ɗin halittarsu ya samu wani disorder an samu wani eh, rashin tafiya daidai a ƙwaya halittarsu sai su zama kamar mata sai ka ji muryarsu irin ta mata ko halittar jikinsu irin ta mata ko kuma su zama ma kamar mata maza to waɗannan su kaga ɗabi'a ce Allah yi su akai ba a zargin su akai amma irin waɗancan masu shiga irin ta mata kuma za ka ga sai su zama eh, taƙadare a cikin al'umma suna suna batar da da mutane suna karkatar da su zaka ga galibi zaka gansu tare da karuwai tare da yan iska da sauran marasa mutunci su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsinuwa a kansu mai yin daudanci kuma ya ce duk wanda a gidan shi akwai wani mai irin wannan ɗabi'ar a kore shi a hana shi shiga cikin cikin matan mutane to shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hana wannan shiga gidan shi sayyidina Umar shi ma yana da wani a gidan shi shi ma ya kore shi ire-iren su haka ah, al-Imam al Qasim at-Tabarani ya ruwaito game da shi to kafin akai ga haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake wannan zancen an basha din an jasha yana kora su dabbobin da ke dauke da matan to sai ya zama yana kora su da gudu yana kora su da gudu sai annabi ya ce mishi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ruwaidaka an basha ka tafi a hankali sauƙaƙa bil qawarir daina jan matan mu a guje wannan yana nufin idan ka dauko matarka a babur ba za ka zo kai ta a wuzo da ita ba sawun matarka ce ko kuma irin waɗannan mata da ke hawa a taɓa ku in mata kama san hau saboda yanzu mata sun zama wasu fitinannu za ka ga sun hawa caba kuma kamar yadda mala abu wasa yake faɗa ta nake jin shi shi sai kaga kuma kawai suna tafira da da dan mashin din kamar wani karin babanta yanzu nan fa ta hawa mashin din daga nan kafin a kai baki titi kawai sun fara fira kawai sai kaga sai haka dinga jiyo su ma me suke cewa kai ta mamaki kuma zai je ta gudu da ita ya ya yi da ita a bakin titi ya karya mata kafa ko kuma al'aurata ta fito da sauransu ma'ana dai ba a gudu da mata akan ababen hawa mu ji wannan yana daga cikin sunna ya kai dan salafiya ka je kai ta gudu da matarka akan roba roba bu haka har hijabin ta je makale a cikin a jikin wata keke nafe a hanya ba daidai bane a tafi a hankali a natse ruwaidaka amdasha sauƙaƙa bil qawarir ya anin nisa wani daga cikin kare haƙƙin mata da manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam amarahu bir rifqi bihinna layl li alla tuzijuhunna al ibl fi sayri idha ishtadda sayruha annabi ya hana ya ce a tafi da su a hankali saboda kada su raƙuman su firgita su idan ana cikin tafiya idan tafiya ta tafiya saboda misali yanzu ko mata da ke irin wannan yayin yanzu na tuka mota in mota ta tafi da gudu ba tsorata za ta yi fa za ta ganta a cikin gosu ta ji ana ta hon di ɗi ta mala albani ya ce sai ta taka totur kuma ta kalli baya <laughs> Allah gafarta mai haka ya ce sai ta taka totur kuma ta kalli baya kaga yanzu za ka ji garam to sai a tafi a hankali to haka ma 'yan bos da 'yan gob su ɗauko mata za su kai su biki tun daga adamawa har kaduna su dinga cilla su malam cikin cikin ramuka da da kwazazzabai ba daidai bane sai a tafi a hankali su ko mata ma za ka gani saboda lalata su suke cewa ayi gudu an ɗauko amarya suna cewa wai in ba gudu a basu kuɗin su za ku ku gane kuranku yanzu kwa ganku a kwakwance a asibiti kuwa ko kuma a cikin kaburbura na fata mun gane wannan almuhimmu dai shine asali dama ganganci da abin hawa ba ba ɗabi'ar mutane ne wanda suke da tunani mai kyau ba wato ƙasar mu ce saboda ta riga ta gama rikicewa jama'a sai dai kawai Allah ya kawo mana mafita ba mu da dokoki na na, hanya waɗanda ake aikata su ko da da su a rubuce amma ba a damu da ai enforcing su ba shi sa za a bar kowa ya dinga abin da ya ga dama kamata ya a ce road ba za su je su dinga laɓewa ne akan kwana suna suna suna suna kama mutane marasa seat belt ko wanda ba su da license ba abin da ya kamata su dinga yi kenan ba kowane bus stop ya kamata a ce suna da desk officer a wajen wanda ya dinga checking a over ne a gwargwaje ne a ina ne a manda ne a duk inda ake hawa mota su zo su duba motocin nan lafiyar su lautu kunna sannan wanda za su tuka motocin suna kan hankalin su ko sun yi shaye-shaye kullum sai ka ji labari ko ka gani ko ya shafi ko shafi na waninka an kashe wasu a nan an buge wasu a can an yi barna kuma waɗannan unnecessary deaths din waɗanda za a iya avoiding ɗinsu da ya avoidable kuma mu sani cewa duk wanda fa aka ji a kashe ɗin nan ya mutu a hatsari irin wannan asara ce ga al'umma alal aƙalli asara ce ga immediate family ɗin shi alal aƙal wani kuma za ka ga wani farfesa ne a jami'a wani masani ne wani babban dan kasuwa ne wani attajiri ne wani babba ne a cikin al'umma da sauransu mutane ne kowa yana da shagalat ɗin shi da yake a cikin al'umma sai ya mutu a hatsari ya bar giɓi wanda zai bar wata abin nan wata abin nan wato bakar giɓi a wurin ba a damu ba kuma kullum kashe mutane ake haka gwamnati ba ta damu cewa asara ne na human resources ake ba mu ma ba damu ba mu mutane mun shiga motocin yanzu ba za mu ce ma direbobin su tafi a hankali ba sai kawai mu yanzu in zan da ka hau gob ko eh, me ake ce mata sharan to fa sai dai Allah ya soke ka lafiya ba kawai dama kai ma ka san bainal mautu wal hayati kake kawai duk wanda ke hawa motocin ya sani saboda on daily basis sun kashe mutane to wannan ba ba dabi'a ba ce mai kyau ko kuma kai da kake da private vehicle ɗinka ka je ka dinga gudu kai ma na ganganci roba roba ne ko mota ce ko me wai ka kana ganin ka iya ka burge balantana kuma yan acaba wanda waɗannan su kuma hadis wala haraj su ba sai kai magana akan su ba inda kana bin hanya ka san yadda suke to duk wannan jama'a baya cikin ɗabi'a ta gari gaskiya saboda Allah balantana kuma idan an ɗauko mata saboda zaka firgita su zaka zajja su idan ka je bus stop ina jin amanda na ga wannan wata za mu tafi Lagos ba sa yarda su saka mata a gaban mota da na tambayi wani me yasa ya ce saboda idan ana gudu sai ta iya kama sitiyarin kaga alama ta firgita kenan to sai na ce me sa kuke gudun ku ta ba hankali mana ko sai ya dariya ce ai tafiya ce akwai nisa <laughs> akwai nisa tafiya ba za su tafi a hankali ba suna sauri almuhim shine mace in tana kan raƙumin nan idan ta ga tsoron nan za ta iya durowa ba wata akwai lokaci da wata mata a nan likita ce a shika haka tana tafiya a motar ta kawai ta ji tsoro a kan hanyar nan kawai ta bude kofa ta duro daga mota ta ji ciwo ta ji ciwa daga mota to da haka za su iya abubuwa na ban mamaki iri daban-daban ba daidai ba ne dai a dinga a dinga tsorata su kamar yadda malam kabiru gombe yake faɗa hafizahullah ya ce mata da ke tuka mota ba fa wai daɗi kuke ji ba wahala ce ko kuna ganin daɗi ne wahala ne da sun san haka su amma ka san yanzu mata yayi ne suke ganin shi wannan kowa a ce ita ma tana tuka mota tana fitowa ana gwagwarmaya da ita to ba abin burgewa bane wahala ne a makka ma sun ce haramun ne ma a can ƙasan makka ma nan ne ya halasta ma ku Allah shi kyauta bari mu samu wurin tsayawa saboda ƙwarewar lokaci za mu tashi a inda yake cewa fa fi sahihaini an anasin radiyallahu anhu in Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi anan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah in Allah ya so jama'a kamar yadda muka sanar a baya shikenan mun dawo waɗannan karatuttuka gwargwadon hali za mu ci gaba da yin su insha Allah za mu yi zadul ma'ad an jima bayan la'asar sai kuma karatu da muke na aji na asar